Ba ga matsalar tsaro, wata matsalar da yanzu ma ke damun talaka a Najeriya ita ce ta batun ce maka. Batun da masana ke magargadin cewa dole ne ba hukumomi a Najeriya su yi tsaye wajen bunƙasa kan noma. Kuma don magance wannan matsalar ne nema, yasa yanzu gwamnatin APC a jihar Adama ta raba wasu taraktocin noma sama da ɗari ga ƙananan hukumomin jihar ashirin da ɗaya da zimar bunƙasa harkar noma domin rage raɗaɗin matsalar tattalin arzikin da ake fama da ita. Da yake kaddamar da raba taraktocin ɗari da biyar gwamnan jihar adama sanata muhammadu bindo umaru jibrila ya ce manufar shirin shine ma na farfado da harkar noma a jihar kamar yadda ya alkawari yayin zawacin ƙuri'un jama'ar jihar wanda ma akasarin su manoma ne. Shugaban mu wanda muka zaba shi babanmu Muhammadu Buhari ba abun da ya fi karfafawa kamar maganar noma kuma wannan gaskiya ne mu arewa kowa ya san mu da maganar noma amma tun da Allah ubangiji ya ba wa ƙasar nan mai sosai jama'a suka fita harkar noma da yawancin wahalar da ake kuka yau domin mun bar abin da ya kamata mu yi ne kuma mu muna wa shugaban ƙasa biyayya kwarai da gaske duk abun da policy da yake a yi to muna so a Adamawa mu fara mamaye sa adamawa state kusan 90% manoma ne ina so musu albishir wannan tractors da suka gani da implement da suke tare da wayannan tractors wannan so somatari ne caji chamomi na local government don wannan amana ne aka baku kamar yadda ni ma Allah ya bani amana wannan in rike wannan jiha to kuma Allah ya baku amana ku rike local government naku to duk wani dukiyar da zai shiga ta hanyar gwamnati a local government naku amana ne idan ku rike Allah yana kallo idan ku yi wasa da shi Allah zai tambaye ku haka kuma manoman da za a ba su wa'annan kayan nan don Allah da annabi ina roko a rike wa'annan tokar an da raba tarautocin ne ga shugabannin kananan hukumomin jihar 21 inda ma shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta Najeriya argon rashin jihar ma barista Ali Wakil Boya ya ko nuna godiyar su nema da cewa very grateful and our the local government will make because five tractors per local government is not small thing in our A jawabinsa, Lamidan Adama Dr. Muhammadu Barkin da Aliyu Mustapha ya buƙaci jama'a ne da a da hankali a harkar noma, inda mako ya ba game da gabaren da gwamnati ke ɗauka a yanzu wajen inganta harkar noman. Mun sha gani ana sayan traktoci, amma da an yi shekara ɗaya sai ka nemi trakta ka rasa. A ce maka a'a breakfast ya ya ya ɓaci menene ya to wannan don Allah ina roƙonku mun yi ƙoƙari kafin nan da shekara biyu mu ga kowane karamar hukuma tana da trastoci goma sha biyar daga waɗannan guda biyar ɗin don Allah don annabi mu yi ƙoƙari. Raba waɗannan tarautocin noman da na ko zuwa ne yayin da ƙungiyoyin manoma a jihar ke ma zargin cewa ana nuna musu shakulatin ɓangaro ta fuskacin bada tallafi kamar dai da waɗannan manoma ma ke cewa sunana Hussein Gambo Bello na Kura eh, na yi noma amma gwamnati bata taimake ni ba ni ba abin da gwamnati ta taimaka min na noma shinkafa hekta guda shida kuma a yaran da nake da shi musamman wallahi hekta shida na sai dai zan gode wa Allah don Allah ya taimake ni zan samu abin da zan ci a shekara guda amma wani waɗanda na babba su fili a cikin filaye na wallahi ba su da abun da za su iya ci a takaice mai kai wata uku ko hudu. ne Ahmad Tukur Ahmed Dara daga All Farmers Association of Nigeria ne ke daga Adama State Chapter AFA. Babu abun da ba intervention da muka samu daga kowace irin gwamnati bare ma masu hannu da shuni. Amma ana ba da wannan eh, talafi na an kobra da sansu ku ba karba bane. Adama State ne kawai bata ba da ba ta yi wa manoman ta lamuni sun samu eh, kuɗi na noman wakila ba ku nema wani ko a ah, mun nema ko duk abin da ya kamata yi manoma kungiyar manoma da various cooperative society sun yi amma kuɗin bai zo hannunsu ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya